الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على هذا الحبيب الذي في مضه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي هذا ابو القاسم المختار من مضر هذا أجل عباد الله كلهم هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا سبحان من خصه بالفضل والكرم هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم أغر عليه للنبوة خاتم من نور من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah maɗaukakin sarki godiya wanda ya kaddarci mu a wannan katafarin masallaci na sunna masallacin da aka wa take da sunan ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bilal ibn abi rabah radiyallahu ta'ala an ba don komai ba sai don gabatar da wa'azi na sunna ƙarƙashin jagorancin wannan ƙungiya tamu mai albarka jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ƙungiya wadda take ƙoƙarin karantar da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam take ƙoƙarin karantar da al'umma hatsari da nisantar bid'a a ƙarƙashin alƙur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam bisa fahimtar magabata na ƙwarai wannan kungiya ta mu Allah ya ƙara mata albarka muna tare da iyayenmu shugabanni tun daga shugaba gaba ɗai ɗungurungum babanmu kuma shugaban wannan kungiya mallan awwal suleiman romo Allah ya ƙara mara rayuwarsa da zuri'asa albarka tare da takwaransa kuma husaininsa shugaban majalisar malamai babanmu imam umar mai dan mashagari allah ya kara mu rayuwa albarka tare da kuma babana wanda ya gabatar babana baliyo allah ya kara mu rayuwa albarka kuma sai ga kusan kakana yanzu ya shigo babanmu dunni in nace baba kan ai to allah da ya shi kara mu rayuwa albarka mallan abakar jibril Allah maɗaukakin sarki ya sa a gama da duniya lahiya sauran iyayena da malamai na wannan ƙungiya baki ɗaya kamar babana gehen agaji malam isiya da mallan sakatare na yabo amma dai mun dawo da shi sakkwato da ƙarfin Allah babana bande da sauran iyayena baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mu rayukan mu albarka Allah ya sa wannan aiki mu yi shi don neman yardarsa duk inda jarabawa take ta yi ba don neman yardar Allah ba Allah ka kare mu iyayen gana mu da suka yi ta kokari sanadiyya su muka gane wannan shari'a Allah ya karba musu wannan aiki ya sa a mizanin hasanat namu da su baki daya ya ku yan uwa da iyaye masu albarka wa'azi da aka wata ke gyara kayan ka bai zama sauke mu raba babu yadda za a yi al'umma ta zauna lafiya ta zauna cikin aminci sai idan ana karantarwa idan ba a wa'azi to al'umma lalacewa suke yi idan ba a wa'azi al'umma ba ta samun nasara idan ba a wa'azi sabo zai yawaita idan sabo ya yi yawa jarabawoyi za su yi yawa idan jarabawoyi suka yi yawa daga ƙarshe ana iya fadawa cikin fushin allah allah ka tsare mu don haka ya ku yan uwa da iyaye wa'azi Shi ne aikin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annaba baki ɗaya wa'azi shi ne aka turo dukkanin annabawan da Allah ya turo domin su karantar da al'umma kamar yadda malamai suka faɗa idan ka duba tafsirin ibn kasir a ƙarƙashin kanan nasu ummatan wahida da Allah ya aiko annabi adam sai da aka ɗau kusan ƙarni ƙarni goma ba a shirka da Allah ba a sabon Allah ba a kaza ba a kaza ba a kaza daga baya sai shirka ta zo da shirka ta zo sai Allah maɗaukakin sarki ya fara turo annabin farko domin ya karantar da al'umma domin su sani wannan rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu ne domin mu ta shi da bauta babu babban musiba a rayuwa shine dan adam ya samu kanshi cikin shirka ya za a yi in gane shirka ya za a yi ka gane shirka in ba a wa'azi ya za a yi ka gane haƙƙin Allah idan ba a karantarwa ya za a yi ka san wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba a karantarwa dalilin da ya sa Allah ya halicci dan adam da aljani dalilin da ke ciki hikimar da ke ciki shine domin a kaɗe shi da bauta Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah maɗaukakin sarki ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa abudun. Allah ya ce ban halici aljani da ɗan adam ba ban halice su don komi ba face don su kaɗaita ni da bauta face su kadaitar da ni da bauta wannan shine hikimar da yasa Allah ya halicci dan adam shine hikimar da yasa Allah ya halicci aljanu don haka babu yadda za a yi mu iya wannan ibadar babu yadda za a yi mu iya kadaita Allah da bauta sai idan akwai malamai masu karantarwa da wannan ne wannan kungiya mu mai albarka an kafa ta ne domin a karantar da al'umma ƙungiya ce ta wa'azi ƙungiya ce ta karantarwa ba ƙungiya ce ta komi ba face karantar da al'umma addinin Allah face su karantar da su Alƙur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata na ƙwarai. Allah ka ƙara ma wannan kungiya albarka shi yasa babban matsala duk wanda bai da ra'ayi da wannan tafiya ta wannan ƙungiya? to zaka ga in ba Allah ya tsare ba yana da alaka da son ayi shirka yana da alaka da kila a bauta masa amma wannan kungiya ba abun da bata yadda da shi ba daga cikin moto ɗinta jagoranta shine ba a bauta ma kowa sai Allah babu yadda za a yi al'umma su gane wannan sai idan ana karantarwa babu yadda za a yi ni da ke magana in gane wannan sai idan malamai suna karantarwa idan ba a wa'azi me zai samu al'umma ku duba ku ga halin da muke ciki a wannan jiha a wannan ƙasa tamu duk da malamai suna iya ƙoƙarin su wurin karantar da al'umma amma ka duba ka gada irin jarabawar da muke ciki da irin saɓanin da ya mana yawa da irin jarabawoyi da fitintunu da suka addabe mu ba dan komai ba saboda malamai suna iya nasu ƙoƙari mu da ake wa wa'azin ba ma aiki da wa'azi rashin yin aiki da wa'azi yana daga cikin abun da ke kawo matsala ga al'umma babu yadda za a yi al'umma ta samu nasara wallahi sai an samu masu wa'azi daga cikinta domin duk al'ummar da babu masu wa'azi a cikin wannan al'umma to wannan al'umma tana daga tana gab da halaka Allah ka tsare mu shi yasa annabawan Allah tun daga na farkon su har zuwa na ƙarshen su mai gida gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya turo su ne domin su karantar da al'umma tauhidi Allah ya ce wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ni i'budu Allah sani Allah ya ce hakika mun aika ga kowace irin al'umma mun aika ɗan aika mai daraja ya karantar da su kadaita Allah da bauta sakonsa shine su kadaita Allah da bauta a ni su kadaitar da Allah da bauta wajtanibu tagut sannan su nisanci dagutoci duk abun da ake bauta muku ma bayan Allah don haka wannan shine dalilin da yasa Allah ya aiko annabi Nuhu ya aiko annabi Salihu ya aiko annabi Yusufa da annabi shu'aibu da annabi adamu da annabi alisa'u da annabi zakariya da annabi yunusa da annabi duk gaba ɗaya annabawan allah saboda wannan ne allah ya aiko su don haka babu yadda za a yi a zauna lafiya a wannan ƙasa wallahi sai an ba dama malamai sun karantar da al'umma idan malamai ba su iya ba su karantar da al'umma ya za a ka iya sallah ya za a ka iya wankan janaba ya za a ka san haƙƙin Allah ya za a ka iya aure ya za a ka iya mu'amala da aure ya za a yi da haƙƙin makwabtaka ya za a yi da haƙƙin iyaye ya za a yi da haƙƙin juna da mu'amala idan ba a karantarwa idan ba a wa'azi wannan wa'azi shi ne ke raya al'umma ban taɓa mantawa wallahi sanadiyar wannan wa'azi na wannan kungiya Allah ya shiryar da ni wallahi tallahi a wancan lokacin ba mai damuna muna harkar mutan ta kurciya muna wurin kwallo muna wurin kaza ba mai kai karan mu a gida saboda muna kwallo amma ranar da Allah ya shiryar da ni na saurari malam Kabiru Gombe tare da Ahmad Suleiman tun daga ran nan Allah ya mai san islamiyya wallahi a lokacin da na saurari wannan kaset din ko sabki Qur'ani ban yi ba amma tun daga wannan Allah ya sanya min shiriya na fahimci ga inda gaskiya take amma idan ba a karantarwa ta yaya al'umma za su gane gaskiya don haka wa'azi shi ke raya al'umma shi yasa idan ba a wa'azi musiba take samun al'umma domin Allah cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir Allah ya ce duk musibar da ta same ku abunda hannayenku suka kasance suna aikatawa ne bisa abunda hannayenku suke aikatawa ne shi yasa Allah yake kawo jarabawa Allah ya ce saboda rahamarsa saboda gatansa saboda ludufinsa Allah ya ce wa ya'fu an kasir Allah yana yaye zai yawa da Allah na kama mu da dukkan laifukan da muke aikatawa wallahi da yanzu babu kowa a bayan ƙasa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 zuwa ku al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a ce dole sai shakawar romu ba ba a ce sai imam umar mai dan shagari ba iyayenmu ba su kadai ba manzon allah bai faɗi suna ba bai ce da wani da wani ba man ra'a minkum munkaran wanda duk ya ga abin ki daga cikin ku ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka na shigo ciki ka shigo ciki sun shigo ciki mun shigo ciki kowa da kowa na ciki shi yasa usaimin rahimahullah da ya zo sharhin wannan hadisi ya ce idan ka zo kai wa'azi ko kai nasiha aka ce kai ka cika karambani wa ya sa ka wa'azi sai ka ce manzan Allah shi ya ce in yi wa'azi wa ya samu wa'azin abinda manzan Allah ya bari a nan duniya kenan domin abinda manzan annabawa suke bari gadon da suke bari shine wannan karantarwar hadisin abid darda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man salaka tariqan yabtagi fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila aljanna wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasu ilma faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafirin rahu abu dawud wa tirmidhi don haka wannan hadisi ne tabbatacce wanda ya kama hanyar addinin Allah ina ka fito wa'azi ina za kana islamiyya ina za kana da'awa in ji wa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah manzon Allah ya ce Allah zai sauƙaƙe mashi hanyar shiga aljanna kenan hanyar neman ilimi hanya ce ta zuwa aljanna Allah ka ba mu aljanna don rahamarka Allah manzan Allah ya ce to domin su annabawa su ne malamai su ne magada annabawa menene aikin annaba shine karantar da wa'azi shine karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana wannan da'awa ba irin wahalar da bai sha ba ya zo makka ta yi zafi ya kira mutane su karbi gaskiya ba su karba ba ya sha wahala ya yi wa'azi da daddare ya yi da safi ya tara 'yan uwa ba a karba ba ya ja yaron sai aka je ta'ifa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidan manya-manyan gari ya musu wa'azi ya kira su zuwa ga Allah domin su gane cewa lallai abun da Allah ya zo ya aiko shi da shi gaskiya ne aka mai wulakanci ba a karɓa ba daga ƙarshe manzan Allah ya ce a bani dama in shiga in yi wa'azi ko da za a samu wasu su yi imani aka ba shi dama aka turu wawaye da bayi suka kama jifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don komai ba manzan Allah ya sha wannan wahala domin shari'a ta zo gare ka ba dan komai ba manzon Allah ya sha wannan wahala domin ka samu aljanna ba dan komai ba manzon Allah ya yi wannan domin ka tsira duniyarka da lahirarka amma yanzu musulmi a ce bai son wa'azi mutum nawa a hali yanzu ya fi son ya saurari kiɗa da waka fiye da saurari alƙur'ani wa'azi idan ya ji status zai wuce amma da ya ji kiɗa da waƙa zai tsaya Allah ka shirye da al'umman don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan aikin ne saboda kwaɗayinsa mu shirya mu gane gaskiya kamar yadda Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim lallai manzo ya zo muku mai daraja daga cikin kawunanku min anfusikum daga cikin kawunanku ma'ana ku larabawa kun san shi kun san asalin sa kun san waye shi don haka bai kamata a ce ku za ku kiyayya da shi ba bai kamata a ce ku za ku kafirce masa ba saboda daga cikin ku yake wasu malamai suka ce min anfusikum a'a ai daga cikin halitta ku yake mutum na domin shi dan adam ne sa ba wata halitta ba ce halitta ce ta dan adam ai daga cikin ku yake mutum ne irin ku wata wata kira'a min anfusikum mafi daraja daga cikin ku zababbe daga cikin ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce azizun alaihi ma anittum duk abin da zai sa ku damuwa ya sa ku tsanani yana yana zama mai nauyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana tausayin wannan al'umma yana fatan alkhairi ga wannan al'umma Allah ka kara ma wannan annabi namu daraja don haka azizun alaihi ma anittum sannan hadisun alaikum manzon Allah mai tsananin kwaɗayin ku shirya ne manzon Allah baya son a halaka manzon Allah baya son a bace manzon Allah yana tsananin mutane su gane shirya sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan shine aikin wannan kungiya ba 'yancin mutunci muke ba ba ma zagin kowa akan mimbari ba aikinmu bane aikin mu ka gane gaskiya mu gane gaskiya mu yi aiki tare domin manzon Allah bai karantar da cin mutunci ba bai karantar da zagi ba a cikin karantarwarsa da aka karantar da mu shine mu yi tausayin wayanda ba su gane ba su gane wayanda suka fahimta su ƙara ganewa wayanda ba su gane ba su gane amma ya za a fahimtar da al'umma da zagi ya za ka fahimtar da al'umma da cin mutunci wannan ba aikin mu bane Allah ka ƙara shiryar da al'umman mu domin shi manzon Allah harisun alaikum ne mai tsananin kwaɗayin ku shirye ne Allah ka ƙara mana shirya sannan bil mu'minina raufur rahim mai tausayi ne mai jinƙai ne ga masu ima ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ya ku bayin Allah wa'azi shi ke gina al'umma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya ga abin ki daga cikin ku menene munkari abin ki ba wai abin da ni niki ba niwa abin da Allah ya ki ko abin da manzon Allah ya ki shi ake kira munkari abin da Allah shari'a ba ta yadda da aikata shi ba shine kamar misali shan giya caca zina giba da sauransu don haka kaga wanga munkari ne to manzan Allah ya ce duk wanda ya gani daga cikinku ku ba haɗi suna ba wanda duk ya gani in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aiki ya haukanka don haka dole ka zama mai wa'azi in dai kana aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan baka iya ka gani kaga munkari an tabbatar da munkari ne to fali yugayyirhu ka kokarta ka kawar da wannan munkarin da me Manzan Allah ya ce biyadihi idan kana da mukami ko kana da matsayi ko kana da shugabanci ko kana da sarauta ko kana da kaza to sai ka yi amfani da wannan matsayin naka ka kawar da wannan munkarin idan baka da to fa bi lisanihi sai ka zo ka yi nasiha udu ila sabili rabbika a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وات... Allah maɗaukakin sarki ce udu ila سبيل ربك بالحكمة كي kai kira zuwa ga wannan tafarki na Allah amma da mi da cin mutunci da zagi da habaici a bil hikima da hikima da ilimi abinda za ka kawar duk idan ka ga mutum ba daidai yake ba ka tausaya masa ya zama na wanda ba daidai ba kana tausaya masa amma mutum na cikin sabon Allah sai ya baka haushi ina batun kai mai adalci amma bai akan shirya tausaya masa domin ya gane shirya tausaya masa domin ya fahimce ka amma idan baka yi amfani da hanya da ta dace ba maimakon ka jawo shi sai ka kore shi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa bilisani sai ka yi wa'azi ka gargadi ka kira shi zuwa ga Allah ka lurar da shi wani kaza da kake bai dace ba Allah ya hana manzon Allah ya hana Allah ka ba mu ikon tuba bisa zanubanmu don haka manzon Allah ya ce na ƙarshe idan baka iyawa fa in lam yastati fa bi qalbihi sai ka ji zahi an taka ka ji zahi a zuciyarka ba wai ka ji zahin ya bata mare ba a'a ka ji zahin an taka umarnin Allah ko an taka umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to idan aka samu wannan manzo Allah ya ce wa zalika adhaful iman shine mafi rauni a wannan martaba a wannan maratib shine mai raunin imani to wanda ya ga munkari yana da iko ya kawar da shi da mulkin sa bai yi ba yana da iko ya kawar da shi ta hanyar yin wa'azi bai yi ba yana da iko ya ji zahi amma bai yi ba to ina batun imani a wannan bangare Allah ka shiryar da al'umman mu don haka ya ku bayin Allah rashin wa'azi ba karaman musiba bane a cikin al'umma don haka shi yasa wa'azi shi yake sa al'umma ta zauna lafiya idan ana karantarwa to wannan karantarwar ita ke sa al'umma su dage su san Allah su san haƙƙin Allah ba za a yi shirka ba domin babban musiba da hatsari na jahilci babban musiba da ke tabbatuwa ga cikin al'umma idan ba a wa'azi shine jahilci idan jahilci ya mamaye al'umma to haƙƙin Allah za a taka shi domin babban matsalar jahilci daga cikin musiba ta jahilci shine jahilci yana sa mutum ya aikata shirka Allah ka kare mu daga jahilci jahilci na sa mutum ya aikata shirka Allah ya ce wazkur akha adin id anzara qaumahu akha adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalat an-nuzur hmm. wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah hmm. inni akhafu alaykum عذاب يوم عظيم Sarki مدوكاكين سركي يتي واذكر أخا آدن كأنبتا مسو dan uwan ada shine annabi hudu alaihi salam id anzara qaumahu bil ahqaf a yayin da yayi gargadi ya gargadi al'ummarsa mutanensa ahqaf Allah ya ce wa qad khalatin nuzur min bayni yadayhi wa min khalfi kafin zuwansa an yi masu wa'azi sun zo sun tafi kuma bayan ya tafi za a ci gaba da turuwa inji Allah menene saƙon Allah ta abudu illallah kada ku bauta ma kowa sai Allah kada ku kadaita kowa da bauta in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ba a bauta ma rana ba a bauta ma wata ba a bauta ma duwatsu ba a bauta ma taurari ba a bauta ma kabari ba a bauta ma malamai ba a bauta ma waliyai ba a bauta ma kowa sai Allah Allah ta abudu illallah yace inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lallai ni ina jiye muku tsoron azabar wani ne mai girma idan ba ku ta Allah da bauta ba to da ya kira su zuwa ga Allah ya kira su zuwa ga ta Allah da bauta wace ansa suka bashi tana ajitana kana, an alihatina fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin Kalu sai suka ce to kai yanzu annabi hudu aji itana li kana? an na yanzu zaka zo muna ne ka karkatar da mu ka raba mu daga bautar allolin gana mu to mun ƙi imani mun ƙi ta Allah da bauta fatina bi mata iduna in kunta mina sadi azabar da kace kana ji muna tsoro ka zo muna da azaba in ka kasance cikin masu gaskiya Allah ka tsare mu shi yasa idan wa'azi za ka yi ka tashi kawai kai wa'azinka dan Allah amma duk hikimarka duk iya bayaninka duk iliminka ba zai hana a yi atakin ɗinka ba domin baka kai daraja annabawa ba wace ansa ya basu قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ولكني ولكني أراكم قوما تجهلون النبي هو to kala innamal ilmu inda Allah ilimi yaushe azaba za ta zo ta same ku ba aurina yake ba ba aikina ba bane aikin Allah ne shi yasa duk da kake wa'azi duk abin da ba aikin ka bane kai aikin ka kawai ka karantar aikin ka naka kawai ka karantar wa ma alal rasuli illa al balagul mubin aikin ka kawai kenan shari'a hannun Allah take Allah ka ƙara mana shari'a don haka yace innamal ilmu inda Allah abun sani kawai ilimin yoshi azaba za ta zo muku ba aure na yake ba auren Allah yake walakin ni arakum Ƙala ah, qala innamal ilmu Allah wa uballigukum ma ursiltu be. ni aiki na kawai ina isar da abun da aka aiko ni in sai zuwa gare ku ne kuma na isar don haka yaushe azaba za ta zo ban sani ba amma me yasa kuka samu matsala Allah ya ce walakin ni arakum qauman tajhaluna jahilci shi ya jefa ku cikin shirka shi yasa ya za a yi mutane su gane matsalar shirka ba su karatu ya za a yi ka gane shirka baka karatu A aqidatul ba baka iya ba lamiya ta ibnu ba baka iya ba A aqidatul ba baka sani ba sauran littattafai fathul majid ga sunan da yawa amma baka sani ba baka karatu baka sauraron wa'azi baka son wa'azi ya za a yi ka gane shirka Tun da hatsarin shirka duk da ka gani babu wanda shirka ba ta atakin babu wanda shirka ba ta atakin Allah ka kare mu ka tsare mu shi yasa shirka babban musiba ce Allah ka kare mu ga dukkan nau'uka na shirka don haka matsala ta rashin karantarwa kenan tana haifar da matsala ta me ta jahilci saboda jahilci mata ke zuwa gidan boka saboda jahilci ake zuwa gidan boka saboda jahilci ake bauta ma wani koma bayan Allah don haka ta hanyar wa'azi ake gane haƙƙin Allah ake gane haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ta jahilci na biyu yana sa jayayya da annabawa da zara an samu jahilci ya mamaye to jahilci yana iya sa jayayya da annabawa idan aka yi jayayya da annabawa su malamai fa an yi jayayya da annaba kaga mafi babu aula a yi jayayya da wa Allah ka shirya mu ka tsare mu daga nau'i na jahilci Allah madaukakin sarki ya bamu labari wa iz qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum wa iz qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu mi qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi qala a'udhu billahi an akuna minal jahili. Allah madaukakin sarki yace wa iz qala Musa li qaumihi ka ambata a yayin da annabi musa ya ce ma mutanensa inna allah haƙiƙa allah ya amurukum yana ba ku umarni an tasbahu baƙara ku yanka saniya umarni daga wa ta harshen annabi wa annabi musa amma saboda yahudawa maƙiya allah ne su suka kawo tambaya aka ba su ansa ƙalu sai suka ce a tattakhizuna huzwa shi yanzu izgili za ka yi muna mi haɗa tambayar da mun kama da ansar da ka bamu tambayar mu ta yamma kai kuma kayi gabas ta yaya mi haɗa mu a huzwa izgili kake mana ya kai annabin Allah kala annabi Musa ya ce a'udhu billahi an akuna minal jahilina ina neman tsarin Allah ya kare ni in zama cikin jahilai masu jayayya da annabawa Allah ka tsare mu da jahilci don haka da zaran kaga jahilci shi yasa daga cikin babban musibar da muke fama da ita in dai matsala ta zo ta addini a najeriya kowa malami ne in dai matsala ta zo ta addini kowa malami ne yana da yanci ya faɗi magana yana da yanci ya sa baki saboda ɗaya typical jahilci ya mun yawa Allah ka gafarta mana amma bai yadda tela ya mai allura bai yadda saboda bai karance ta ba bai yadda amma malamai za su zo su zo suna bayani iyayenmu malamai mu ba a ma mu amma sai ka ji can wani ko wanda ko fatiha zuwa nasi bai ko da na bai zuwa nasi bai iya ba ya ɗaura rawani shi ma fatawa zai ba suwa wallahi ni a gani a ganin ka hu ayu kaiwa Allah ka shiryar da al'ummar mu don haka illa ta jahilci na gaba shine jahilci na sa mutane su zama zina ta yaɗu a cikin su idan ba a wa'azi ya za a yi mutane su san zina haramun ce Allah ka kare mu ga dukkan nau'uka na jahilci annabi yusuf me yace qala rabbi sijinumi قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين النبي يوسف عليه السلام يا تاسو gidan prime minister gashi dai annabi gashi kyakkyawa kuma ga shi gidan manya matar kun san dai matan manya ba sai an ce komi ba ga ni'ima ta wadata ga ni'ima ta kaza da kaza da kaza kuma ga shi ta kai ta daɗe tana mai tana son sa to yanzu ya riga ya girma ƙarfinsa ya kawo ga ƙarfi na annabtaka ga ƙarfi na samartaka sai ta buƙaci ya yi zina da ita ya ƙi yadda to ba nan matsalar ta kare ba shi annabi yusuf sai ya zama na gaba ɗaya bancin ita ma duk matan gari kowa so ne shi kai kaji wata sabuwar fitina kowace mace annabi yusuf ta kasu ba laifi ya aka kai shi gidan yari ba addu'a ya yi saboda fitinar mata allah ka kare mu daga fitinar mata kai goro ka ma san fitar mata Allah dai ka shirya mu sai ya addu'a ya ce qala rabbi ya ce ya ubangiji na asijinu habbu ilayya in ta gidan kurkuku in zauna ya fi soyuwa gare ni ma ya da'una ni ilaihi dangane da abin da matan ga suke kira na ya aikata da su da ya yi zina gare ta gidan kurkuku Allah sarki dan Najeriya Allah ka shirya da mu yanzu mutum zai samun kuɗi babban matsalar da muke fama da ita da zarar mutum ya samu kuɗi tukuncin da zai ba Allah shine sabon Allah Allah ka shirya da al'ummar ya ce rabbi sijinu a habbu ilayya mimma ya da'una ni ilai ya ce ya Allah wa illa tasrif anni kai da hunna idan baka kawar da makircin mata gare ni ba ya Allah asbu ilaihin na zan iya karkata zuwa gare su idan na karkata zuwa gare su fa suka na aikata abin da suke so wa akun min jahilina in kasance cikin jahilai mazinata Allah ka tsare mu da zina shi yasa qur'ani kenan amma hanga ta qur'ani duk matsayin mutum idan yana zina menene kenan a ba ni ni faɗi ba kai ka jawo aya Allah ka shiryar da al'ummar mu don haka wannan bala'i ne na jahilci daga cikin illa ta jahilci yana sa sauraron kiɗa da waka sauraron kiɗa da waƙa bai kunna ƙur'ani gidan shi ba bai kunna wa'azi gidan shi ba amma bai da aiki sai saurarin kiɗa da waƙa wannan ya saba ma sifa ta masu imani wannan ba sifa ce ta mutanen kirki ba Allah ya ce wa idza sami'ul lagawa a aradu anhu wa idha wa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghi jahilin Allah madaukakin sarki ce bayan Allah na kwarai wa idha sami'u al-laghwa a yayin da duk suka je a sassan magana wadda duk bata da amfani kiɗa da waka na ciki ko basu ciki to a arazo anhu za su kau da kai daga sauraren shi wa qalu lana a'maluna sai su ce aikin muna gare mu sakamakon aikin da muka aikata yana gare mu na kwarai walakum a'malukum kuma sakamakon aikin da kuka aikata yana nan gare ku salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku la gil jahili na. Bamu haɗa hanya da jahilai amma yanzu za ka iya samun wayan matashi kamin ka samu wa'azi guda goma aƙalla sai ka samu kila waƙa ta fi hamsin Allah ka shiryar da al'umman don haka wannan babban musiba ce wannan babban tashin hankali ne da ke sa al'umma tana ci baya a da yaushe matasa ba sa karatun ƙur'ani matasa ba sa hadda alƙur'ani matasa ba sa zuwa suna neman ilimi sun zauna da jahilci nan next generation ɗinmu ba mu san abin da zai faru ba sai dai Allah ka shirya da al'ummar mu yanzu babban matsala duk unguwar da ka sani ban ɗebe kowace unguwa ba aƙalla za ka samu matasa waɗanda kashi goma cikin wannan al'umma wannan unguwa wallahi ba su karatun boko ba su karatun addini ba su karatun boko ba su karatun addini yaro ya tashi bai san Allah ba bai san haƙƙin Allah ba ya za a ya gane haƙƙin iyayensa bai san sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya za a yi sunna irin ya za a yi sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi ibada irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ban matasa daga kiɗa sai waka ka duba ka ga a wannan zamani duk wanda ka ga ana girmamawa mafi yawa ban ce duka ba mafi yawa za ka ga mutanen banza ne ka ga mawaƙi yaro bai wuce shekara ashirin ba amma tun da mawaki ne a ɗauki kuɗi a bashi a ɗauki awad a bashi a tallata shi ga duniya shi an na ƙwarai ga mahaddata ƙur'ani can yunwa na fitun halaka su Allah ka shiryar da mu don haka wannan na daga cikin musibar da ta addabi al'umma an nisantar da matasanmu daga karatun alkur'ani me yasa saboda sun ga mahaddatan dai da ƙyar suka ci da ƙyar suka sha sutura su ma ta nan amma ga ɗan ƙwallo ya kwanta cikin ac ya shiga mota da ac ana ba shi security dan kwallo ba don allah ɗan ƙwallo ya sheƙa ya buga kwallo wani ci gaba ya kawo duniya wani ci gaba ya kawo duniya amma ya fi ka daraja allah ka shiryar da mu. don haka ya ku yan uwa shi yasa matasa ba su da abun da suke sha daga kwallo sai kiɗa da waka me yasa saboda an azirta masu yin kwallon amma ga mahaddaci qur'ani yana can da kyadda bane aka ce hone gida nai ya za a yi shi ko ya za a yi shawo shahadaci qur'ani Allah ka kawo mana gyara don rahamarka don haka wannan bala'i da yana afkuwa ne sanadiyar barin al'umma da jahilci babu yadda za a yi mutane su kubuta daga jahilci wallahi sai idan ana karantar da su sunna ana karantar da su ayoyin Allah domin wannan shi ke raya al'umma shi ke ɗaukaka daraja al'umma domin da zaran ya zama na al'umma ba sa hani daga munkari to musiba na iya samun su mutanen annabi musa Allah ya ba mu labarinsu a cikin suratul a'raf Allah ya ce wala qad akhadna ala fir'auna bisinina ko wala qad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim min as-samarati wa naqsim min as-samarati la'allahum yarji'un masha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ban hana mai wa'azi fassara aya ba lokaci ne yayi da aka ce shi wa'azi Allah albarkaci rayuwa dan mu kenan Allah ramma firab ligarba Allah albarkaci rayuwa mun je da ya buɗa muna wannan wa'azi na jiha a haraba wannan masallaci na bilal bin roba a nan anguwa mabera a birnin sakkwato